الله الرحمن الرحيم wanda kuke gani ake juya al'amuran makaru a wata ke karanta wani tsakani ya za

ce wata bai Allah da cikin ɗaliban ma'ana fito suna can suna ana ne da zai suna neman mai su kuma na an yi wani da da abinin wallahi barayi suka yi suke musu ba suna ta ana karatu ana a mutu ma'ana nan da ya fitarin kasu مثل ذلك السماء ولا يجب الا بلاغ عليكم ان هذا السر منع الى يوم القيامه ما الى ذلك حسيتم اليه تسلمون واجبهم فلذلك لا تفهم الجواب كيف كان في الحديث قال نعم جليل ان يرانا ان يرانا ان يرانا ان جليل كاذب كاذب كاذب جليل جوالي هاي قال مجاهد كاتب له فقال انت وما تجاهد انا تاهل انا تاهل Gracias. abin da ka cuta ya ce ai ne ce min Allah an kasa wancan mutum da kuka yabe shi Allah ne amfani da yawan da hanga wuta a nuna mai wuta to da kare da kan da an da to da kan da Allah ka tsare kana idan ka ga aikin aljanna ne yawa ya riga ya zo hannu da kusurwa babu kuma abin yi Entende? Deixa eu ver aqui, ó. Gracias. ¡Gracias! cada día en Oh yeah. suna ba al'amarin shaƙi ba ba umarni na shari'a daga Allah yana so su ya ba su kamar su yake ba ina ba zan da umarni na ƙaddara sai mu umarci manyan gari ma'ana mu ƙaddara wa manyan gari wannan ya abu da ce amarna mutarfiya amarna sai mu jagorantar sai mu sarautar sai mu hakimantar sai mu tsora manya masu jin daɗin garin da ku da za mu tsora su ku zama shugabanni ku zama sarakuna ba farka ku fi ha sai su yi kuma sukan ci a kai ma'ana alama Allah ya fi ci da su alamar Allah yana so ya haɗa kan mutane alama Allah mafi yawancin abu da ke faruwa a kasashen kami berdua, saya berdua, lokacin da ya da ne ya da kansa ya ɗauki hoton abubuwan da ya ya samu yadda tarihin Gracias. irin ta ko neman hannu ka kai wallahi sai da ta tunkuce ta hana ka mutanen gida suka soye suka zama kurmus da zai shiga mutane sama da goma